ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم, نعم. فصل الكتاب إيه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تقديم الشيخ بشير نوح السلفي رحمه الله تقديم تقديم الشيخ بشير نوح السلفي رحمه الله نعم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى wato duk yabo sun dukan yabo sun tabbata daga Allah kuma Allah ta'ala ya ishe mu amma aminci ya tabbata ga bayansa wanda ya zaba amma ba bayan haka fa inna tasaddi li ahli al-bid'i wal ahwa lallai bijirowa ga ma'abota bid'a da kuma son rai da kuma rarrabuwa min sunan huda suna daga cikin sunnoni na shari'a na'am waliza ta ad-da'wa ila Allah wannan shine dalilin da ya sanya wato kira zuwa ga Allah suka kunshi gaya guda biyu na'am la tasihu illa bihi wanda wayannan gayoyin ba sa inganta sai da su na wa kuma rukunaha su ne rukunanta guda biyu na farko daga cikin gaya din akwai tabbatar da addinin musulunci da kuma tabbatar da aqida da tabbatar da shari'a da karantar da ita wato ta'allumu ha koyanta ta'allumu ha koyanta koyan addini ta'alimi ha karantar da ita da yada ta da yin aiki da ita الثاني حماية الدين نبي وترى الدين والعقيدة نترى عقيدة والشريعة نترى الشريعة والدفاع عنها دبا كاريا أغريتا وبيان ما يخالفها دبيان أبن دي سابا متى نعم ومن تقرير الدين والعقيدة الصحيحة daga cikin tabbatar da addini da kuma aqida ingantacciya wa himayatiha da kuma tsarin ta na'am darasat fi ahli fi fil ahwa akwai karatu game da san rai na'am wal firaq da kuma karatu game da firar kungiyoyi mutum ya karanci kungiyoyi ya san manufofinsu na'am wal bid'i mutum ya karanci aqida na bid'o'i dan ya san manufofinsu na'am wa mawqif salaf salih minha da kuma matsaya na magabata na kwarai daga gare ta kama jaa hadha al muallif kamar yanda wannan kamar yadda wannan littafi ya zo na fasalin kiɗa fi ma'arifatin kirat islamiyya littafin da ake kira wannan littafi mai suna fasalin kiɗa fi ma'arifatul firq al-islamiyya na'am bi bayani zalika wannan littafi ya zo duk da bayanin wannan na'am na karanta littafin karatu na sauri wato ma'ana ban tsaya na karanta littafin wato daga farko a hankali a hankali ba na mai karatun sauri na'am wa allah mu'allifa qadi akthara an min kutubul firaq sai naga cewa shi mawallafi ya yawaita cirantowa daga littafan magabata na'am qadima wa hadisa wato tuntuni da kuma sabon zamani wato dama ai zaka wallafa littafi dole sai ka ciro daga na gaba da kai in ka zo kawai ka zo ka rubuta littafi baka da alaka da cirantowa daga na gaba da kai to ya nuna ka gina hukunci akan san ranka kenan an gani littafi na bukatar mai nakal duk mutumin da ya zo kawai ya wallafa littafi bai ciro daga malaman da suka gabace shi ba to ya nuna wannan littafi ya gina shi akan me akan san rai amma in ya gina littafi akan ilimi to shine ka nuna sahabbai sun ce tabi'ai sun ce sannan littafan da aka wallafa akan wannan matsala din kafin kai ka yi rubutu su ma sun ce to wannan shine littafi na ilimi amma littafin da mutum ya rubuta kawai babu ainihin magabatansa a ciki kawai duk maganganu gaba ɗaya na shi ne to wannan littafi ba a sa shi daga cikin littafai na mai na ilim an gane alamun gane cewa wannan malami malamin kirki ne kaga duk maganganun shi in ya faɗi magana sai ya kafa hujja da magabatan shi an gane domin addinin musulunci kafin ka yi shi ba a riga an yi shi ba kai ne farkon wanda ya fara yin addini ba tunda ba kai ne farko ba an riga an yi addini tuntuni to saboda haka dole ne mutum ya ringa nakaltowa wane ya ce wane ya ce wane ya ce in har mutum baya yin wannan to farko dai yana so ya tura al'umma cikin bata na biyu yana da girman kai yana ganin ya fi ƙarfin kowa hatta magabatan shi kullura ya fi ƙarfin kowa hatta magabatan shi na'am as'alullah an yaj'alahu fi mizan hasanati ina roƙon Allah ya sanya littafin nan cikin mizanin kyakkyawan aikin shi marubuci wato waye marubucin shi ne ya haya as-salafi insha Allah na'am al-muqaddimatu al-ula muqaddima na farko bismillahir wassalatu wassalamu ala rasulillah eh. wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istaqata bi sunnatihi wa istamsaka sunnatihi ila yawm الدين amma eh. ba'd na'am وهذا جزء مختصر bayani بيان أهم الفرق الإسلامية wannan juz'i ne takaitacce game da bayanin mafi muhimmancin ƙungiyoyin musulunci allati la yastazmi anhu talib al-ilm wanda dalibin ilimi baya wadatuwa gare shi inda kai ɗalibin ilimi ne in insha Allah baka wadatuwa da littafin nan kana bukatun shi li'annahu sa'idu ala at-tamyiz bayna al-firq domin wannan littafi abinda yasa ba ka wadatuwa da shi wato yana taimakon ɗalibi wajen bambanta tsakanin ƙungiyoyi wannan ƙungiya shi'a ce wannan ƙungiya subanci wannan ƙungiya jami'a wannan ƙungiya ƙadariya wannan ƙungiya jabariya wannan ƙungiya mushabbiya wannan ƙungiya kaza wannan ƙungiya kaza duk zai gaya masu sunan ƙungiyoyi sannan kuma zai yi maka bayanin aƙida na gaskiya sai ya zamanto mutum musulmi yana yin addini akan me yana yin addini akan basira qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ba'ani, wa subhanallah wa ma ana minal sai ya zamanto yana yin addini akan basira yana ba yana gina hukunci da ka ba na'am wa yakunu lahu nurun yamshi bihi fi zulumat kuma ya kasance yana da haske wanda yake tafiya da shi a cikin dufai an gani in kai littafin ka karanta littafin nan za ka samu haske wato wanda za ka ringa tafiya da shi cikin dufai sai ya zamanto tafiyanka ya zamanto akan basira ba ka fagauniya masharti fi kama wa qira'a ala al-wafa wa'attul qira'a ala al-wafa ala al-wafa bima Na yi tafiya a cikinsa kamar yadda na yi alƙawari ga makaranta akan cikawa da abin da na yi musu alƙawari yi alƙawari zan cika kaza da sauransu min zikirin firar alƙawari na ambaton kungiyoyi allati lam azkur hafi durar bahiya Kungiyoyin da ban ambata ba a cikin durar bahiya in ban manta ba a cikin durar bahiya an ambaci kungiyoyi kamar nawa ne kamar kungiyoyi hudu hmm. an ambaci khawarij an ambaci shi'a sannan an ambaci mai ah, ba ambaci mutum da cikin ba an ambaci kawari an ambaci shi'a sannan wato an ambaci nau'i nau'i na shi'a eh duk har kawari ba an ambaci nau'i nau'in su an gane wato mun dai ambaci wasu kungiyoyi dai guda huɗu a cikin littafin hmm? na da wannan kungiya akwai kungiyar nan na na hafizul asad Nusairiya mun ambaci shi a nusariya mun waye ta mun ba ta muhimmanci sosai saboda manufofinta ga musulunci an gane sannan sai na hudu daga ciki akwai na hudun da muka ambata na'am ومن na التي ناقشت في هذا الكتاب daga cikin kungiyoyi wanda na tattauna akan su a wannan littafi akwai mutazilawa akwai jahamiyawa akwai murji'awa akwai mujassima eh, akwai yan karramiya akwai kadariya akwai jabariya ma anni lam astawib zikran mabadin al-jabariya ina cewa ni ban cika ba wajen ambatan manufofin jabariya a wajen jabariya na dan takaita sosai ban cika ba sosai me yasa na barta wa taraktu hadha al-majal li kitabin akhar na bar wannan fage ga wani littafi daban akwai littafin da za a wallafa musamman wanda in Allah ya bamu iko ya bamu tsawon rayuwa to za mu ambaci wannan kungiya jabariya a ambace ta da bayani cikakke insha Allah in Allah ta'ala ya so sammaitu kitab fasal kitab fi zikr aham firq al-islamiyya na ambaci littafin na sa littafin suna fasal kitab game da ambatan mafi muhimmancin ƙungiyoyin musulunci as'alullah an yaktuba li hadha alkitab qabulan bain Amma. ina roƙon Allah ya rubuta ga wannan littafi amsuwa tsakanin gamagarin garin mutane da kuma kebantattun mutane wa an yaj'alahu fi mizan hasanatina kuma ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu lallai shi shi ne majibincin haka kuma shi ne mai iko akan haka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتبه أبو عبد الله يحيى بن محمد السلفي الأسد. نعم. حفظه الله. a duron da an ce ya cire ne na hawa a shi wancan za a yi shi wancan sati a ranar asabar wannan na lahadi shi na'am السنة نعم جميل جميل فوائدكم قال صاحب السبيل الصحيح mai littafin asabiru sahih ya ce huwa ya shirahu hadal maudu alhali yana sharhin wannan maudu'i din wali haza hasa ahlul ilm ala ta'allum fi sigar shi ya sanya ma'abota ilimi suka kwadaitar game da karantarwa cikin ƙuruciya kun gane cikin ƙuruciya ko kuma neman ilimi kai Eh, neman ilimi ba ta'alim ba akwai ta'alim koya an gane ku akwai ta'allama wato koyan ilimi a cikin ƙuruciya لأن الكبير هو الذي يستحي من أن يجلس إلى أن من هو أصغر min سنة domin babba shi ne wanda yake jin kunya ya zauna zuwa ga wanda yake ya fi shi kuruciya da shekara ko ba ka ba za ga babban mutum galiban ba kasafai yakan yadda ya zauna ba wajen wanda yake ya fi shi kuruciya ya fi son ya zauna a wajen tsoho ko dattijo wanda yake ya girme shi za ولذا min من عيب القاضي قدع أن القاضي fata hudu فاته علم Ya yace min aibil kaza daga cikin aibi na alƙalanci an alƙali idza uzila lalle alƙali idan an cire shi daga alƙalanci sai ilimi mai yawa ya kubuce mai alƙali idan an cire shi daga alƙalanci sai ka ga ilimi mai yawan gaske ya kubuce ma alƙali ba zai iya ƙara komawa ya nemi ilimi ba li'annahu yatarafa'u an yi yajlisa li ahadi domin yana girman kai yana ainihin jin nauyin ya zauna zuwa ga wani wa kazalika kullu man sala qabla an yata'allam hakanan duk mutumin da yayi shugabanci kafin ya nemi ilimi duk mutumin da ya zamanto gwamna ko ya zamanto a ɗan majalisa ko ya zama to kaza ko ya zama kaza ba za a ga cewa nan gaba idan ya bar wannan mukami da wuya kuma ya koma ya nemi ilimi qala abu firdaus abu firdaus ya ce Wai haku bi hadha man kana yar'asu jama'atu duniya. wato yana riskan wannan wanda ya kasance yana shugabancin wata kungiya ta addini idan sa da kabala an ya ta'allam idan yayi shugabanci kafin ya nemi ilimi innahu yataraffa an yajlisa li ahadi to lallai shi ya tarafa wato yana jin nauyi ya zauna wajen wani ya ce zai koyi ilimi eh, zai koyi ilimi da gare shi na iblis ya kolo lahu ta'allu domin iblis zai ce masa ka bar wannan ainihin neman ilimi din fa ta ra'isul jama'a kai ne fa shugaban mutane ba ya ka yi shugaban mutane kuma ya koma wajen wani ya yi karatu Kaifata zabu ila man huwa dunaka wa tata'allaf yaya za ka tafi zuwa ga wanda yake ainihin ƙasa da kai ka nemi ilimi wa ka iblis ya qulu lau wato kai ka ce iblis na ce masa ka bar wannan neman ilimi din wa mut ala bidahlik wa mut wa mut ala wato ka mutu da jahilcin ka shi yafi alkhairi wa huwa min an tastafida min man dunak wato shi yafi alkhairi daga ka fa'idarci daga wanda yake ƙasa da kai hmm. haka zai ce masa wallahu musta'an wallahu musta'an na'am fa hadha imam al-mawardi ga imam nan al-mawardi Allah ya masa rahama na'am ya qara'u asma'una galiya yana kwankwasa kunnuwanmu da nasihohi masu tsada nadira eh nasihohi wanda suke nadira an ce abu nadir abin da yake da ke cewa very rare very rare wato abin da yake mai wuyan samu abin da yake kaɗan ba a cika samun shi ba sosai to irin wayannan nasihohi suna da tsada ba kasafai akan same su ba kalla ma ta ji da inda gairi da kaɗan kake samunta a wajen waninsa wahiyya la'amari kalkibaitul ahmar shi irin wannan nasiha na rantse da ubangijin rayuwa na kaman ainihin kibrit ne wanda yake ja kibrit wani ma'auni a wani ma'adani ne wanda larabawa ke buga misali da shi wanda da wannan kibrit din ake yin ashana na gasa wuta to kibrit din ma'adani ne mai tsada kuma yana da wuyan samu to larabawa duk abin da yake da wuyan samu sukan ce yana da wuyan samu yana da tsada kal kibritin ahmad kamar kibrit wanda yake ja takallam bi lisani بلسان al asr shi imam mawardi yana magana da harshen wannan zamanin ne da harshen be wannan zamanin ka annahu hayyun arifin ma ya kawo kai ka ce shi rayayye ne masanin abin da yake aukuwa aw bai bainan na. ko masanin abin da yake gudana tsakanin mutane wa hadha min karamatihi rahimahullah wannan yana daga cikin karaman sa Allah ya masa rahama na'am yaqulu al-mawardi wa min asbab tafsir wato imamul mawardi yana cewa daga cikin sababba na tafsiri kuma na'am an yakfal an taallum fi sigari ya rabkana daga neman ilimi a cikin ƙuruciya yana daga cikin sababi na neman ilimi mutum ya rafkana a daga cikin sababi kai na sakaci ta kasir hmm. mutum ya takaitu ya takaita kanshi ga abin da ya kamata a ce ya wuce nan an gane ya kamata a ce mutum ya nemi ilimi ya yi zurfi sai ya takaita kanshi bai nema sosai ba yana cikin sababi na takasiri a cikin ilimi shine ya aik ko ya rafkana daga neman ilimi a cikin ƙuruciya sun mai shi ta gini bihi fikirar sannan ya zo ya shagaltu da shi in ya tsufa in ya girma ya sakaita ko ya yi sakaci akan haka hayi an yabtada bima yattabi'u sage sai ya ji kunya ya fara da abin da karamin mutum ke farawa tunda ya riga ya girma kuma bai ma san baki ba zai ji kunya ya dauki kawai ya dauki ainihin wanda bagadadi ya ce zai koyi saboda zai ga shekarun ƙananan yara yan rauda su ne suke koyan baki yaya za a yi shi ya koyi baki zai gaskiya shi ba zai iya zuwa ya koyi baki ba shi ne in zai koyi ilimi bai ya ɗauki ƙatotar littafi ya sanya ko da baya ganewa kaga anan wajen shedan ya yi masa kiɗa yana tarawa wato shedan din nan wato tun da ilimi ce zai nema to kuma ka ɗauki sahihul bukhari ka fara da shi ba ka taɓa yin karatu ba shi mutum zai fahimci wani abu kaga dai shedan ya hana shi neman ilimin da yake na na'am wa yastankifu an yusawi al hadath al kuma yana jin nauyi yana jin kyaman a ce saurayi wato eh, algarir wanda ya rudu saurayi wanda yake ya rudu kuma saurayi wanda ba shi da experience ya daidai da shi fa yabda bi awakir al ulum wa atrafiha sai ya fara da ƙarshen ilimi da kuma gefe-gefen ilimi ya tara da gefe an gani ƙarshen ilimi zai ɗauko sai ya duba wani littafi ne na ƙarshe wanda gargare shi mutum ya riga ya malance sai ya ce mai littafi kaza sai hafu sitta wajen hadisi wajen tauhidi a ce misalin mutum ya karanci irin su a shari'a na imamul ajuri da ire-irensu ku gane ku sai ya ɗauko irin wa'annan littafai ya sanya wa ya san bi hawashiha kuma ya himmatu da gefe-gefe na ilimi hashiya kowa ya san hashiya yi idan an yi littafi sharhin da ake a gefe-gefen nan wanda wa'annan na manyan malamai ne sai ya himmatu da shi ya takaddama ala sagir al domin ya shiga gaban karami wanda ya fara karatu kuma yayi daidai da babba wanda ya kare neman ilimi ya riga ya kai intaha wajen ilimi wa hadha min maradiya bil khida' nafsi bi khida'i nafsi hmm. wannan yana daga cikin wanda ya yarda da yaudaran kanshi shi da kanshi ya yarda yaudar kanshi wa kana bi mudahala wato ya wadatu da yin mudahana ga ainihin wato wato yayi sassauci ga abin da idan shi ya gani ga abubuwan da idan shi ya gani wanda zai iya tabawa yayi sassauci ya dauke ya dauki abin da yake ya karfin shi na'am li'anna maqulahu in ahassa domin hankalinsa idan yana filin in yana iya ganin abu kuma ya taba shi kuma ya ji abin wa maqulu kulli zai hassin da kuma hankalin duk wani mutumin da yake iya taba abu kuma ya iya jin wannan abu na'am yashhadu bi fasadi hadha at-tasawwur wato yana shaida da bacin wannan suranta wanda yayi wannan abin da ya suranta wa kanshi ya san batacce ne ya suranta wa kanshi gaskiya ya fi karfi ya dauki littafin karamin yaro ƙananan yara da suke karantawa ya fi ƙarfin ya ɗauki littafin kaza da kaza da sauransu eh wayan ku bi silalin hadal takhlid kuma ya yi furici da lalacewan wannan abin da ya suranta wa kanshi shi wannan abu takhir din nan takayyul ya raya ne shi ya raya wa kanshi ne amma babu tabbas akan wannan abin da ya raya لأنه شيء لا يقوم في وهم وجهل domin abu ne wanda baya tsayuwa cikin dimuwa da jahilci abinda mai neman ilimi ke farawa da shi an gane akbahu jahili ma yantahi ilayhi al-alim wanda yafi muni fiye da jahilta abinda malami ke kaiwa zuwa gare shi an gane yace zai karanta abinda malami ya kai gare shi ya bar duk wasu littafai masu amfani ya koma cafin ya littafai wanda malami ke kaiwa gare shi wa qala ash-sha'ir wani mawaki ya ce na'am kaga wannan malamin kamar ya gano ɗaliban ilimi sosai eh, in yi ta karatu na san ba na gane ma haka ko zan kai shi eh? na tabbatar ban ganewa amma zan ta zuwa kullum majalisin kuma ina sa littafin har in sauke shi ko abin da zai baka mamaki ina saukewa kuma zai sa na gaba kaga kai ka san yana jan littafi littafi na jan shi ana fassara shi baya gane komai amma haka zai ci gaba da karatun haka zai ci gaba da karatun wani yaro ya burge ni daga cikin ɗaliban ilimi wato da yana karanta wasu littafai sai ya ga yana shan wuya wajen karatun baya ganewa shi kuma yana so ya gane ni sai wani bawan Allah ya same ni ce malam ina so in gane karatu ta ce ba gane ya ce wallahi karatun da ake da ya fi karfi baya ganewa sai to kai karatun daidai da yadda zan baka shawara ni kuma insha Allah zan taimaka wajen ganin karatun ya zauna ma to alhamdulillah yanzu yaron yana da cikin karatun idan aka yi karatun zan sa irin tabbatar ya gane saboda ya ce mun wa yake so yi an gane to irin wannan kaga ɗalibin ya zo ya gaya ma kaza ya fi ƙarfi na gaskiya gaskiya ni ina so ka ban shawara kaga to in ka ba shawara ya ɗauka to kai ɗin nan za ka tsaya ka tabbatar da shawarar da ka ba shi ya tabbata an gane? <clears throat> Eh. idan kana son mutum ya gane kasan da ciki a yi na jiya da ke san jiya eh. sai ka koyi shi a zuwa ya bai iya ba kana neman a sake <laughs> da kawai ya gane to kaga ita eh, kaga sauri yake so yake ba karatu yake so yayi ba shi wannan ya ce ban gane ba ina so in gane shi da kanshi ya faɗa to kaga sai muka ɗauko karatu daga farko mana yi daki daki a hankali a hankali ba gudu na ce mai kai ƙaramin yaro ne shekarunka ba su kai ka yi gudu ba an gane lokacin da muka fara karatu ma ka girme mu a shekaru misali ashe ba gudu za ka yi ba ka tsaya ka nazo an fahimce ne kaga irin wannan duk yana faruwa ga ɗalibi to wani in ka ce mai maimaita mu kamar yadda malam abdullahi ya faɗa guduwa zai yi bai iya ba kuma baya so a gano asirin shi kuma yana so ya ci gaba da yin karatun haka yasa galiban wasu ba kasafai malami kan musu magana ba da irin wannan mai irin wannan ɗabi'a an kare magana to doya kuma ka ga ƙara ya dawo dare ya zauna a majalisin a haka yana ɗan jin wa'azin zaka ƙira wa'azi yake so ya rinda ji ya bar bashi haka ya jin wa'azi ya soke buhari amma ba zai iya karantar da ko ko ainihin uswatun hasana ba kaga al'amura sun yi muni an gane Allah ta'ala shi sauwaki eh الأدب المفرد بسم الله نعم. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب أدب الكاتب خادم خادم نعم. كمان نني باب أدب الكاتب خادم أمين أيوة نيش باب أدب الكاتب خادم 嗯，嗯，嗯，啊，刚才。 na'am na'am babu adabi babu ladabi na marubuta na ladabi na na bawa boyi boyi حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أكبر أخبرني مكرمة بن بحير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيد قال ناجي يزيد بن عبد الله بن قسيد يا شيء قال عبد الله بن عمر غلاما له بزهده wato abdullahi bin umar ya aika da wani bawan shi da zinari ya aika da azurfa sai shi bawan boye-boyen sai ya canji sai canza abin da abdullahi bin umar ya wato ya aike shi zuwa gare shi sai ya yi jinkiri da ainihin wannan canji din bai zo da canji yadda ya kamata ba sai ya yi jinkiri faraja da fajaladahu sai shi wannan bawa sai ya dawo wajen abdullahi bin umar bayan ya yi jinkiri sai abdullahi bin umar ya yi masa bulala bulala mai tsanani me yasa na baka kuɗi ka canza mun na sa ka canza mun sannan kuma gashi kayi jinkiri wajen canji sai ya buge shi bugu mai tsanani wa ƙara izhab fa ko allazi li wato tafi ka amso min abin da yake nawa kaka canza shi je ka amso min na kada ka canza mun kaga ya nuna kana da boye-boye ko bawa za ka iya mai hukunci ba laifi ba ne idan wato ya kauce hanya ka hukunta shi an gani shi bawa din haddasana muhammad bin salam ba za ka buge shi ba a shi bai ce a canza mai ba a gani wala in an canza kudin zai kara nauyi ya kara yawa wakila kila akwai abin da abdullahi bin umar yake so yi da kuɗi ai wakili kala biyu ne akwai wakili mufawwad wakili wanda ka ka miƙa mai komai ka ce kai yi duk abin da ya dace akwai kuma wakili wanda akwai iya abin da ka wakilta shi wanda kar ya wuce nan wajen duk abin da zai yi wuce nan sai ya ma bayani wannan shine حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي na kasance ina dukan wani bawa nawa fa samitu min kalfi sautan sai na ji wani sauti daga bayana i'lam ya aba mas'ud wato ka saurara ya kai aba mas'ud na'am lan aqdiru alayka minka alayhi wato Allah fa ya fi iko a gare ka fiye da yadda kake da iko ga wannan bawa kana mai duka na fitan hankali eh? wannan ba daidai bane Allah ya fi iko a gare ka fiye da yadda kai kake da iko akan wannan bawa ka daina irin wannan duka yayi yawa altafaltu fa idan huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da naji wannan murya sai nayi sauri na waiwaya sai gashi ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam قلت ya rasulullah sai قلت ya rasulullah wa وهو بر لوجه to ya zaman to da domin fuska ta Allah wato ya zama ɗa domin Allah Tunda dai har na yi wannan laifi to na ‘yanta shi kawai eh, domin ya zama to mi ya zama to kafara a gare ni eh. a ƙala ama in laulam taf'al lamasatkan na ama in ai wannan mu kafafa mina fakila ne ai innahu laulam taf'al la lamasatkan na to lallai da baka aikata haka ba da wuta ta shafe ka au harkar na ko kuma da wuta ya kone ka da baka aikata wannan ba da wuta ya kone ka eh babu la taqul qabbaha Allah wajhahu babun kada ka ce Allah ya ya wadaran fuskanka Allah ya muna na fuskanka Thank you. da ba za a iya hukunta bawa ba na ce ba za a hukunta bawa ba matsalar shi ne dukan ya wuce iyaka yadda za ka lahanta shi ko ka nakasta shi misali shi ne annabi ya hana amma in har ya yi laifi to ga aiga bilal bin umar ya bugi bawan shi حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة in dai karamin yaro ba kai abin da yaro yaron ka misali yaro ne karamin yawan da to za ka iya hukunta shi kai wani lokaci ma ko da babba ne ma ana iya hukunta shi an gane shi apprentice wato wanda kake koyawa aiki yake ne kana koya wa mutum kanikanci ko kafinta ko abin da ya kama da wannan to wannan mutumin wato in yayi laifi za ka iya hukunta shi daidai da ainihin shekarun shi da kuma daidai da irin halinsa domin wato hukunci ya danga shekaru zuwa shekaru eh na yanzu ko ba hukunta su ana hukuntawa a wani wurin kenan ba da wani a Najeriya akwai bambanci tsakanin kabila da kabila akwai kabilu kamar bai rabe duk shekarun shi ka hukunta shi zai hukuntu akwai irin su inyamuri duk yadda ka hukunta shi zai hukuntu to amma misali bahaushe yanayin usulubin bahaushe da sunan ba kasafai a gane akwai matakin da in ya kai bai tabuwa ne ko in ka taba shi ya bar aikin kenan ke to aikin banza ba wannan aikin da kare aiki kawai shi kenan ya hakura kawai ce billahi na in dai wannan aiki shine aiki a duniya na barta ma jira ma ko kan ka buga kafin ka akara ka zaka ji wannan lafiyayyen to ya danganci al'ada zuwa al'ada gaskiya ya danganci yanayin dabi'a an gane kowace kabila tana da ainihin abubuwa wanda yake mai amfani sosai da kuma abubuwan da yake wani abubuwa da ke bata gyara kowace kabila an gani to wannan yana daga ciki da wuya ga dan bahaushe ya yana koyon sana'a kuma ya tabbata sai kaɗan bai san wulaƙanci shi bai san ko kaɗan zai ɗauka kare na rewa yau ne kawai zai bar aiki da kuma akwai wani wanda zai haƙura da wulaƙanci duk wulaƙancin za ka shi dai koyi aikin ya iya an gani sakamakon ƙabilan yarbawa sun fi kowane ƙabila juriya wajen koyon aiki su ma Allah ya ba su wannan suna da juriya sosai za ga duk wani aiki za su tsaya da daɗi ba daɗi har su koyi aikin sai za ko ina ka su za ka gani su za ka gani su za su yi ta aiki baka ba su kokobu za su tabbata an gani to ba ka gani ta zo shi in ka bashi in ka ci ba hushin ta zo ka bashi in kana aiki baka dan sallaman shi ina ganin ka bashi na wani lokaci za ka nemi shi ka rasa a gani to irin wannan usulubi kowa da irin nashi dabi'a ne ina ganin kai kana magana wata kabila ne kuma ba duka ba amma ana koyon aji kuma ana duka sosai ana yi حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كبه الله وجهه kada ka ce Allah ya wadaran fuskan shi kada ce haka kaka ce Allah ya muna na fuskan shi حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن an عن سعيد عن أبي هريرة قال لا تقولن قبح الله kada ka ce Allah ya muna na fuskanka wa wajaha man ashbaha wajhi da fuskan wanda ya kama da fuskan shi fuskan ka shi ma Allah ya wadaran shi فإن الله عز وجل خلق آدم على Adam ala الله domin Allah يا wa ta'ala ya halicci annabi Adam ne akan bin sunan shi Allah ya halicci annabi Adam ne akan sunan shi wato annabi ma'ana annabi Adam yana da fuska yana da kaza yana da kaza yana da fuska Allah yana da fuska yana da hannu Allah yana da hannu amma fuskan annabi Adam irin na Allah ne ba iri bane amma sunan fuska fuska ko annabi adam yana da fuska amma ba wato shi Allah ta'ala shi ma yana da fuska amma fuskan Allah laisa ka bisilin shay'un kuma saboda kasancewan annabi adam yana da fuska Allah yana da fuska wannan lafazi na fuska yana buƙatar a mutunta shi shi fuska yana buƙatar a mutunta an gane baya kamata in zaka bugi mutum ka gaura mai mari wulakanci ne in zaka bugi mutum ka buge shi a hannu ko ka buge shi a ciki? amma daga hannu ka gaurawa mutum mari gaskiya bai halarta ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam in za ka yi duka ka nisanci ka nisanci fuska ba a duka fuska amma mafi yau mutane za ka suke wasu suna dukan yaran suna dukan ɗalibansu a fuska wannan ya saba musulunci ba daidai ba ne misali eh na kuma waye kada a buge shi a fuska fuska waje ne mai daraja na to shi kafiri zai zo gaban shi gaban ka ba Allah wajen yi ka sai dai a dunkule kawai amma gaban shi kai ka ce wani abba a kawai ba daidai bane shi ma eh na ba wa ne salam eh na yaro yana zai hmm. sai ka mai nasiha ma ka ce ka dena ba ce wani shigun annan bigi da duniya a dai nisan ci fuska haka manzo Allah ya ce na su zaka akwai hanyoyi da zaka iya ladabtar da shi ba sai kai haka ba in yi ma wani wa yaya in yi yamma ruwan a fuska za a iya rama a fuska mana wa manita da alaikum fa da fa ta du alaihi ka misli ma ta da alaikum fa ta da alaikum fa ta du alaihi ka misli ma ta da alaikum bi misli ma ta da alaikum afwan fa manita da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci fa ta du alaikum kuma ya ta'addanci bi misli ma ta da alaikum da misalin yanda ya muku ta'addanci kuma ku gane in ya gaura ma wani mutum ma ya kun zata shi ma ya rama shi ma sai ya gaura mishi bari a fuska wannan jais an gane wannan ko da wurin alama misali shi wancan ta'iwa ya fi shi kafin hannun shi ya fi na wancan wannan misali ya ce da misali kaga Allah ma bai ce kama ba daidai kan kankan yadda ya ma kaka wuce yadda ya ma haka ya ce hannu daban-daban ne misali na wani ta'iwa hannun shi da zafi ne sosai shi kuma wannan ya dage ya mare ni misali to ni ma wurin ramawa ta'iwa na fi shi wannan misali ni ma sai na dage yadda ne amma kuma wurin yi mai nashin saboda yanayin hannu na ma, daidai sai Allah ana dai ana dai magana dai karama kar ka wuce gona da ilimi hmm? ko da matsala ya faru ba matsala yaya matsala ya faru na inda ya wuce gona da iri matsala ya faru ka ga kuma wani ana abu daban kuma wani hukunci da wani eh kashi asibiti ya sa duba shi na'am na'am babun ne sani bilwaj mummunan addu'a ga mutum farko an gani kada mutum ya ringa yin mummunan addu'a ga wani mutum sannan kuma ɗan mutum zai buga kare ya bugi mutum a fuska yan har mutum yana so ya ladabi ga wani wanda ya cancanci a ladabtar da shi to a nisanci fuska eh ka gane? babun da ya sani bilwaci fitar babu mutum ya nisanci fuska a wajen duka حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد أبي هريرة نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليشتري بالوجه idan ɗayan ku ya bugi boyi-boyinsa to ya nisanci fuska ko idan ɗayan ku zai bugi boyi-boyinsa zai bugi bawansa to ya nisanci fuska حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن ابي زهير عن جابر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم منزو صلى الله عليه وسلم يا wuce wata dabba an yi mata alama an yi mata zane yudakkinu mankira eh yudakkinu mankira wato zanen wato ya yi masa zane har zanen ya shiga cikin wato karan hancin za an an gugutsire an mai wani an gugutsire mai wani karan hanci wani karan hancin za dai an mai alama an ji mai ciwo a wajen قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه لعن الله من فعل هذا كأن الله يزيني من دي أيكة ونن نعم لا يسمن أحد وجه كده دي يمكن يكسكور يهي ألامة كو يهي zane ga فسكا نعم ولا يدري بنا كما كده دي يمكن يكسكور يهي بجي فسكا an gane ku kaga wannan irin wulakancin da wasu ke wa dabba kaga an mai zane sannan wajen hanci shi an dan gugutsire shi wato kar hanci shi duk gashi na wato ciwo ya tabbata a wajen eh ya gurbata wannan amri Allah ya tsine mu wanda ya aikata wannan a dunkule ne amma da mutumin zai bayyana kai ka daina yin haka saboda Allah ya tsaye mai yin haka ba za ka kama sunan shi ba a gani wannan tsinuwa ne a sabilul umum ja'iz eh kamar da ake gudancin sa hancin sa a inda wa ɗan hudawa ne don sa igiya wannan saboda a samu daman kontrol din shi kenan Eh, linzami ne amma nan an gudure mai hanci ko wani abin da ya kama da wannan shi wannan kwalliya ne gaba ta shi bularancin da aka yi ba aibi ba amma shi yin zane ga mutum namiji ko mace haramun an gane baya halarta iyayen su rinka yi ma yara akwai ba ga wani lokaci kakannin mutum idan kai kace baka so sai kakannin da karbi yaro da karfin biya biya su ne a su mai wannan zane din ya saba mashi a ba ne. bane na ba ta lura yanzu galiban kamar iyaye sun dan rage yin haka din saboda ilimi ya dan shigo amma a da kafin ilimi ya shigo iyaye suna yawan yi akwai suna cewa akwai zane na gado sai ba yanzu zai mutum yi watsi da gadon shi ko gadon gidansu wannan kuskure ne za a iya gina biyayya amma ba wai da duka ko zafi ko faɗin mangarin masu zafi ba amma kaga matsalar shi ne dole da yaro ma ya dole shi da ya za ka yi da shi tafiya za a yi wannan zamu yaro na ya sai ba wannan ba ko bai zo da wanzan ba wata ran yana ka dole sai ya je wajen shi sai ka tarar da shi da zarar shi ne matsalar to ai shi ne matsalar babba in ka gama mutum ya zo da wanzami kawai ya ma yi ma caji ne amma kawai zai ce a kawo yaro ya kwana biyu a wajena za ka hana daga wannan kwana biyu zai ga ya dawo da zane ai ba zai gaya ma zanen zai yi ba zai warware ya tara ai zai warke wata rana dole ne to an dai an dai zuwa an dai zuwa wajen kenan sai ka zuwa ce wani ne kawo mun shi mu gani yana dan rike shi na wasa da shi zai shiga da shi kafin ka dawo ka gashi da da kan daukar kalambu na su ka gani ba zai gogu ba irin wannan akwai wahala sosai. Hmm. Na'am, asar. الجزء الأول بسم الله الرحمن الرحيم yana fuzga yana fuzga yana fuzga na? a wai ya kamo yari ya rike hannun kirkuwa ba ta fuzga kuna yi ya ana yi farin masu ya ɗan wani lokaci ya wuce ba da zai jiri ba ko yaro ne karami wanda ɗan shekara biyu da shekara uku sai ana iya wuce ka kai shi yayi ne kai shi yayi gidan نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع عشر درسي نقوم شاهدوا نعم تقسيم الفيل إلى صحيح ومختلف ربون فيل إذوا صحيح دقوم إلا نعم الأمثلة مثالي abadal musulmi wa rabba wato musulmi ya bauta ma ubangijinsa abada kaga abada din nan musulmi ya bauta ma ubangijinsa kaga ana kiran wannan sahihun salim babu babu babu ainihin harafin illa a farko ko tsakiya ko ƙarshe babu hamza ba tadhif idan fi'ili ya zama to ba harfin illa ta kowane bangare babu hamza ba ta da ifi wannan fi'ili ya zama to sahihun salim ta'ala ibrahim rabbahu ibrahim ya tambayi ubangijinsa o nasara ahmadul haq ahmad ya taimaka ma gaskiya nasara ba harfin illa a ta kowane bangare babu hamza ba ta da ifi ya zama ya zama sahihun salim to sa'ala ibrahim rabbahu ibrahim ya roƙi ubangijinsa shi kuma wannan akwai hamza a tsakiya shi kuma hamza harafi ne na sahihi ba harafi ne na illa ba hmm? ibrahim ya roƙi ubangijinsa sa'ala sa'ala kaga sahihun mahmud kenan in aka samu hamza a farko ko tsakiya ko ƙarshe ya zama to sahihun mahmud as'asal layl dare ya ja da baya dare ya ja da baya as'asa an gane kwa wannan akwai talifi akwai sinun sinun guda biyu ga ainun ainun idan fili ya zamanto a cikinsa akwai harfan da aka maimaita ya zamanto muza'af kenan sahihun muza'af wannan ana kiran wannan muza'afun ruba'i mumini ya gudu zuwa ga Allah farra asalin shi farara hmm. farara ra'un guda biyu ne hmm. ya zama shi ma sahihun muda'af shi mago wani irin muda'af muda'aful sulasi muda'aful sulasi eh na'am wa'ada Allahu al-jannata lil mu'minin Allah ya alƙawarin aljanna ga mu'minai shi kuma wannan akwai harfin illa a farko in fiye da aka samu harfin illa a farko ana kiran shi me ana kiran shi misal to wannan tunda wawun ne ana kiran misalun wawi da'a sa'idun rabbahu sa'idi ya roƙi ubangijinsa da'a akwai harfa illa a ƙarshe an gane wani harfa illa ne wannan alifun mai asalin alifun ɗin eh ya'un asalin shi wawun da'a ya da'u a ya da'u asalin wannan alifun ɗin wawun dama idan ana so a gane asalin harafi ana koma zuwa ga muzari ko a koma zuwa ga mazdar idan an kuma zuwa ga mudari bai bayyana da asali ba sai kuma zuwa ga mazdar kaman a kowanne ake kuma zuwa ga mudari daga har yanzu dai bai canza asalin shi wato yana nan kan yadda yake a ga mala ya milu shi wani an gane asalin shi hala ya halu akwai hala ya hulu kaga wannan asalin shi wawun ina so kawo wani misali ne ko za ga a madi alifun ne a mudari ma alifun eh rabiya a madi alifun ne a mudari ma alifun kaza ya kabi ne kaza ya kabi khafa ya khafu jazakallahu khairan jazakallahu khairan khafa ya khafu khafa ya khafu ga amma bi alifu a muzari ma ne zan ana so a gane mazdar fa ana so a gane kai asalin ta kuma mazdar din shi haufan hafa ya hafu haufan, ko to akwai ire-iren sa wanda don an koma zuwa ga muzari wato asali shi baya bayyana to amma mafi yawan fi'ilin an koma ga muzari al'asali shi na bayyana ku gane da'a ya kun ga wannan asalin shi wawun da'awatan ga mazdarin kaga wawun ya bayyana kenan asalin shi ba da'a bane da'awa da'awa ala wazani fa'ala to me yasa ya zama da alif me yasa ya zama da alif ba a bar shi a matsayin da'awa ba saboda fataha na kusa da wawun wannan fataha da ke kusa da wawun shi ya sanya aka canza wawun zuwa ga madda alif saboda munasaba saboda madda alif um, fataha ya fi dacewa da alifun kamar yadda kisra ya fi dacewa da min don ma ya fi dacewa da wawun nuhi ha in ji malaman tajwidi ko to wannan shi ne nam kaga wannan ya mai ya ana kiran fi'ili wanda harfan illa a ƙarshe sunan shi mai naqis to wani irin naqis ne wannan naqisun ne wawiyun naqisun wawi eh ba attajirul a attajiri ya siyar da auduga kaga ba'a akwai harfa illa tsakiya duk filin da yake da harfa illa tsakiya ana kiran shi ajwaf ajwaf da kasan cikin mutum a tsakiya yake ga kai da ainihin sauran gabobi ga ciki nan a ga filin wanda yake da harfa illa tsakiya sunan shi ajwaf an gane to yanzu ya za mu yi gane asalin wannan alifin ɗin? sai mu koma zuwa ga mudare ba a ya bi'u sannan mazdaɗin shi bai'an ba a ya bi'u bai'an kullura? to wannan ana kiran shi ajuwafun ya'iyun saboda asalin wannan mata alif ɗin ya'un ne sai a ce asalin shi baya'a baya'a baya'a me yasa aka mai da ainihin wannan yawon ya koma mata alif eh saboda munasaba da fata shi ne dalili sai zan ba na'am wa alƙaƙilu alwasiya mai hankali ya kiyaye wasiya wa'a wa'a an gane ku ga farko da ƙarshe farko da ƙarshe farko ƙarshe tsakiya sahih to irin wannan fili wanda farko harfa illa tsakiya a ƙarshe harfa illa ana kiran shi lafifun mafruq saboda harfi sahihi ya shiga tsakiya ya bambanta su lafifun mafruq na'am dawat tilmizi kutuba dalibi ya nade littafansa dawa ya tsuwi to wannan kaga harfa illa guda biyu a manne da juna da wawun da ya'un wawun da ya'un ana kiran wannan lafifun makarun eh lafifun makarun na'am kulasa muje abu ko na'am alfil bi itibar harufihi quwwatan wa fi'li lura da harfofinsa wajen karfi da wajen rauni kashi biyu na'am sahih akwai fi'ili sahihi misalu jalasa wa fi'lun mu'tal misalu da'a rama ala bata wa'ada yasuna نعم الفعل الصحيح هو ما كان جميع أحرفه الأصلية أحرف واتو فعل صحيح شيني وانت دكا حرفا سنة أصلية زما حرفي صحيح نعم مثل بعد دحسنا والفعل المعتل ما كان في حروف الأصلية حرف shine wanda ya kasance a cikin harfansa na asali akwai harafi au harfani ko harfa biyu min harfil illa daga cikin harfofin illa misal wa'ada qala wa'a jara dawa eh

نعم مفعال مفعال نعم حرس wato ya kiyaye ƙasa da abin kiyayewa eh ya girbe ƙasa da abin girbewa bishiraf abin girbewa sunan kayan aiki ne bif'al ya yanke fata da abin yankewa ya yanke fata da abin yankewa mishraq ala wazan bi'al eh zarib al-ma'u bil mirzab wato ya gudanar da ruwa da abin gudanarwa indararu mizrab abin gudanar da magudanar abin gudanar da ruwa shine indararu sabuha wato bil misbah fuskan shi yayi haske da abin haskakawa fuskan shi yayi haske da abin haskakawa an gane misbah abin haskakawa eh harratan nara bil mihrak. wato ya motsar da wuta da abin motsarwa ya motsar da wuta da abin motsarwa Allah al mata'a bil mi'laq wato ya rataye kaya da abin ratayawa mi'laq abin rataye abu shin wannan abin hanga ne duk abin da ka rataye a bagare shi ya zama mi'laq sunan kayan aiki ne نعم سمي كشف الشبهات كشف الشبهات في التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شبهات أخرى suna da wata shubha daban وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بعادم shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa lalle mutane ran tashin kiyama za su nemi agaji da annabi Adam kuma bi Nuh sannan za su nemi agaji da annabi Nuhu kuma bi Ibrahim sannan wato za su nemi agaji da annabi ibrahim za su nemi agaji da annabi musa za su nemi agaji da annabi isa kowanne daga cikin wayannan annabawa za su kawo uzuri kowanne daga cikin su zai kawo uzuri har sai sun kai zuwa ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam alu fa haza yadullu ala anna al-istighathatu bi ghayri Allah laysat wannan yana nuni akan cewa lalle istigasa da wani Allah ba shirka bane shi an gane wannan yana nuni akan cewa lalle istigasa da wani Allah ba shirka bane wal jawabu an naqul jawabi anan shine mu ce subhana man taba ala qulubi a'da'i sarki ya tabbata ga wanda ya toshe zukatan makiyansa sun kasa gane gaskiya fa innal istighasata bil makhluqi fi ma yaqdiru alayhi la tunkir lalle istigasa da mahaluki a cikin abin da yake da iko a gare shi ba ma inkarinta kun gane yayi istigasa da mahaluki a cikin abin da mahalukin ke da iko a gare shi lanun kiruha ba ma ne ba ma musu idan misali mutum ya shiga cikin tsanani kama a ce yanzu gidan shi ya kama da wuta wutan yana ta ci ya kasa sakowa sai ya nemi agaji da fire brigade a zo a taimaka mai a kawo mai tsari ya samu ya sakko domin kare ya kone kurmus misali yaya kaga irin wannan ya nemi tsari da halitta ga abin da halittan za ta yi bi za ta iya ko kuma yan fashe sun shigo ma suna so su shigo ma gida sun fara fasa ainihin ƙofofi kafin su kai wajen ka sai kai ma yan sanda waya yan sanda suka zo suka kori yan fashin suka fito da kai shin wannan istigasa din yaya istigasa ne wanda ya halatta ko misali wani ne ya zo ya tare ka yana so ya zalunce ka ka san mugun mutum ne in ya kama ka zai ma dukan ya sai ka daga murya a zo a agaza maka sai mutane suka zo da gudu suka ce me ya faru kai musu bayani wani yake so ya zalunce ni kaza kaza kaza nan take aka agaza mu aka kore shi kaga duk wannan yayi me ya halatta domin ka nemi agaji da halitta ga abin da yake iyawa kamar yadda Allah ya faɗa ga kinsa annabi Musa alaihi salam wannan wanda yake kungiyar Musa wanda yake cikin bani Isra'il sai ya nemi agajin Musa alal lazimin aduhi ga wannan akan wannan wanda yake daga cikin mai makiyansa fa wa kazabu Musa sai Musa ya dan zungure shi kai bari mana zalunci babu kyau irin yana kokari ina ya dan tunkude wannan ya hana shi zaluncin faɗa za a shi sai ya halakar da shi sai mutu shi annabi musa ba ya yi nufin ya kashe shi ba ne kawai bar mana kai to musa jarumi ne sosai kamar ɗazin bayanin da albani yake cewa to yaya in ka tashi ramawa daidai da yadda aka ma kuma kai hannunka irin hannu irin hannun karfe din nan ne akwai wani wanda da zaran ya dan gaura mutum mari ko kaɗan zaga mutum ya faɗi tsohon shi ba irin marin nan mai karfi ne, amma kuma sai ga marin shi na da haɗari. kun gane to shi ma annabi Musa kawai ya dan tunkuɗe shi ashe wannan tunkuɗewan wato mai tsanani ne kenan shi Musa bai sani ba wannan bawan Allah kawai sai ya faɗi matacce hmm fa wakazahu Musa fa qaza alayhi ala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin yace wannan yana daga cikin aikin shaytan aikin shaytan ne wannan domin ni bai ni bai rubun mai ba kisa ni kawai na yi rubun in hana shi zalunci ne sai kuma gashi ya mutu hmm. Hmm? to irin wannan kaga ainihin wani daga cikin ɗabi'an bani isra'il ya nemi agaji daga annabi musa wato ga abin da annabi musa zai iya annabi musa ya zo ya agaza masa ya kwace shi daga wannan makiyi da izinin allah subhanahu wata'ala kuna na wannan na'am na'am wa kama yastaghithu al-insan bi ashabihi fil har kuma kamar yadda mutum ke neman agaji da abokan shi a cikin yaki ko waninsa ya ƙadiru alaihal mahaluk a cikin abubuwa wanda halittu ke iyawa an gane mahaluki zai iya kamar wanda na kawo misalai ko wani hannu an karnar istirasatul ibadatul mu mai muka yi inkari mu ahlus sunna hmm. salafiya mai muka yi inkari mun yi inkarin istigasa ne na ibada hmm. allati yaf'alunaha inda qubur awliya wanda suke aikatawa a wajen kaburburan wa waliyai shi muka yi inkari mutum ya je kabarin waliyai ya ce ya Allah wato ina cikin tsananin talauci ko kuma kai kabarin waliyai ya ce ya waliyuwa ne ina cikin tsananin talauci ka agaza mini lokacin da waliyai ke raye ba zai iya baka arziki ba ballanta na kuma bayan ya riga ya mutu lokacin da ya mutu shi ya fi cancanta a ce ba zai iya baka ba a ce yana da rauni to lokacin da ake tunanin rauni a gare shi kai ne lokacin kuma kake tunanin zai iya biya maka bukata kun ne? neman agaji ga matacci ka je kabarin waliyai ka sunkuya kana ina cikin tsanani na talauci ya kai wali dan barna ko wali mai jiginya ya kai wali ka taimaka ka agaza ka bani arziki ina cikin tsananin wahala ina buƙatar haihuwa na nema na nema ba samu ba ya wali wani ka agaza mini ku ji wannan to irin wannan ko ina cikin wani bakin ciki mai tsanani na rasa hanyar da zan fita daga cikin wannan bakin ciki sai in kira sunan wali mai giginya wanda yana cikin gabani. to irin wannan shirka ne mai fitar da mutum daga cikin addini kun gane wannan ko kuma a kira mutumin da yake nesa da kai ga abin da ba mai iyawa sai Allah Allah yana saman al'arshi amma kuma duk bukatun kanka ne ma Allah zai iya biya maka an gano wannan to yanzu idan malamin ka yana wannan unguwan kai kuma kana can unguwar rimi ko kana can kabala ko kana can kawo sai barayi suka zo gidanka sai ka kira sunan malaminka ya malam wani ya wali wani ina cikin tsanani ga yan fashi sun zo min gida za su zo su kwace min dukiya su yi min kaza ka kwace ni ya halatta bai sa bai halatta ba eh yau ba shi da iko akan wannan abin kullura ya nemi agaji ga abin da mutum ba shi da iko idan har ka nemi agaji da wanda yake nesa da kai to ka kiyasta shi da Allah Allah shi ne duk inda kake ka shiga cikin tsanani ka kira sunan Allah Allah zai kwashe ka wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu in Allah ya shafe ka da cuta ba mai yayi ma wannan cuta sai Allah subhanahu wata'ala wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli idan Allah ya nufe ka da da alkhairi babu wanda ya sai tunkuɗe ma falalanta falalanta kun gane almuhim kana nan wajen ko da malamin ka na, na wancan wajen cikin wancan wancan daki ga cikin wancan kusa da bishiyoyin can kai kana nan sai kace ya malam ka taimake ni in bashi su kai kaza a nan wajen kamar kana so ka iya sashi ka nuna shi yake daidai da Allah ka shiga cikin tsanani zan iya cewa ya Allah na shiga cikin tsanani ka fitar da ni kun fahimci wannan to Allah duk inda ko da ka ka faɗa da murya karami Allah yana ji to yanzu ko ihu kai ka kai kana nan malaminka na na kawo ko yana zaliya sai ce akar makalla ina cikin tsanani ɗan fashi sun shigo min gida ko ga yan kidnappers sun za su kama ni ko su kama ni ka kwace ni ka zai ji ba in kada uhu la yasma'u du'a'akum walau sami'u da lakum in kun kira su ba sa jin kiran ko da sun jawa ba za su iya amsa muku ba kun gane wani ku? wa yawmal qiyama yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir ha to amma in kai wa malam waya fa malam yana kawo sai ka mai aka ce akar maka Allah don Allah ina bukatar agajinka ga 'yan fashi sun shigo min gida na malam yana da waya kaga malam zai iya agazawa gida zai kira yan sanda ya taho ma da su kaga anan malam ya bada gudunmawa ta wannan bangare ka nemi agaji da malam da abin da malam zai iya ya kira yan sanda to da mutum ya ga yan fashi kawai sai kama kiran sunan waliyin shi wanda ya rasu ko ya kama kiran sunan annabawa ko ya kama kiran sunan mahaifinsa wanda ya rasu to mahaifinsa ya zo ya aka zamai ga yan fashi sun zo masa kun gane ku? to irin wannan shine abin da kafirai suke yi kafiran maka suke yi suna neman agaji da matacce suna neman agaji ga wanda yake nesa ga abin da ba mai iyawa sai Allah menene ba mai iyawa sai Allah in ka shiga cikin tsanani wato yadda kake zaunan nan sai gashi za a cutar da kai kana iya cire sunan Allah nan take kana faɗan Allah ya Wai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata da'i za da'a idan bayi na suka tambaye ka game da ni ka ce musu ina kusa ina amsan addu'a mai addu'a in yi mai in ya roƙe ni falyastajibu ni wal falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun hmm kaga shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ko ina kace ka roƙi Allah Allah yana ji to dan adam ba haka yake ba Allah kada yake da wannan khususiyya din a ce ko ina kake ko kana cikin kasance teku ne zurfin teku ka kira sunan Allah Allah ta'ala zai kwace ka wazan nun in zahaba mugaziban fa zanna Allah na kadira alai ko fa nada fi zulmat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wato annabi Yunus ma abocin kifi lokacin da ya tafi yana fushi yayin zaton cewa Allah ba zai dauki mataki akan shi ba Allah ba zai zartar da ikon shi akan shi ba sai kuma gashi Allah ya zartar da iko akan shi an gane fa na za fi zulmat sai ya kira cikin dubbai ya kira a cikin duhun teku sannan kuma duhun mai duhun kibi sai kuma duhun mai kuma an ce dubbai duhun dare duhun teku duhun kibi ko ba ka ba duhun dare duhun teku ga duhun kifi kaga zulmatun ba'du ga fuka fa'ara idan rafa'a yadahu lam yakun yaraha an gane yayi wannan duhu ne kan duhu kaga wane ne zai iya kwatan mutum irin wannan cikin irin wannan dufai din to duhu ne wanda sashen wannan ta akan wani kun gane yayi sai ya kira la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da yi wannan addu'a sai Allah ya ce fasta jamna lahu sai muka amsa mai addu'ansa fa najjaynahu min al-gham to kwace shi daga cikin bakin ciki wa kazalika nunjil mu'minin haka muke kwatan mu'minai to kai ma dan uwan ka shiga cikin bakin ciki irin wannan wato ka bar wato ka gaya wa Allah subhanahu wata'ala duk inda kake Allah yana tare da kai bi ilmihi sannan Allah ta'ala zai biya maka bukata insha Allah amma ka kira sunan waliyi ko shehi ko malami ko annabi ko mala'ika kayi shirka an gane ka ba shi siffa na Allah subhanahu wata'ala kayi shirka kullura to da yawa daga cikin wasu masu da'awan sufanci da kuma 'yan shi'a sukan aikata wannan sai mu ce je wajen kabari ya sunkuya ya rufe ido yana wani irin zakalkalewa yana roƙon ainihin waliyi ko shehi a tunaninsa wannan wali ko shehi zai fito da kabari ya biya mai bukatansa an gane <coughs> to wannan shirka ne babba yana fitar da mutum daga addini a muhammad bin abdul wahab allah ya masa rahama lokacin da yake yin da'awa to wani lokaci zai ce ya ko mutane ya ko kaza duk wanda ya kaza shirka ne wanda ya kaza kafirci ne sai suka ce yana kafirta mutane an gane ya faɗa a cikin wasu daga cikin fatowarsa ya ce wato kar ku ɗauka don na ce yin kaza kafirci ne ku ɗauka na ce kun kafirta za kun gane yayi akwai sanda abu zai zama kafirci amma kai baka kafirta ban kai shi saboda ne ba a tsaye ma da hujja ba ba a kusa ma da hujjuwa ba wato kai baka san hukuncinsa ba amma idan an tattauna da kai an tsaye ma da hujja an kusa ma da shuwa a nan ne ya zama kafirci yace ya san cewa akwai wasu daga cikin mutane da suke zuwa kabarin Imamul Badawi wani wali ne a Misra suna zuwa suna neman agaji da shi suna neman taimako da shi eh? yace kaga wannan abin shirka ne mai fitar da mutum daga addini amma shi baya iya ayyana wani mutum daga cikin kai tsaye ce mai mushirki dole sai an bi wasu ka'idoji da dokoki to mutanen da ba su da irin wannan fahimta sun ce ai ga shi wannan hudu an ga muhammad bin abdullahi ba shi da wani aiki sai mai kafirta mutane magani to yanzu za mu ce shi wannan hudu da kafirta mutane ne ku zuba nurin albab fa haza aidan kafirun a yi aidan kafirun la jari a kamun islam ya nuna duk mutumin da ya je ya yi alwashi da kabari cewa ya wali na kabari in ka biya bukata na zan baka auduga ko zan baka zan yanka in shi wannan gudu zan yanka an baka jini ya ce duwanda ya ya wannan kafiri ne hukunce hukuncen musulunci baya gudana a gare shi idan sabon musulunta ya yi ba mutum kwanan da ya yi musulunta sai zai irin wannan yanka ya ba kabarin wani ya yi yaya kaga yana da uzuri hmm. idan jahili ne wanda ba shi da ilimi akan abin ya yi ba yana da uzuri idan malami ne ba tsaye mai da hujja ba kila shi ya ɗauka haka ne a ashe ba a tsiratar da shi bai zo aikata ba laisa كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه ba dukkan mutumin da ya auka cikin kafirci ne kafirci ya auka masa ba Muhammad bin Abdul Wahab yayi bayanin wannan matsala din a cikin littattafansa amma wanda ba shi da fahimta ko maki wanda burinsa shi ne ya bata mutum sai ya yi amfani da wasu shubuhohi kawai zo ya bata ainihin mutum an gani yana daga cikin propaganda da suka yada wanda suna nan suna yadawa har yanzu wasu daga cikin sufaye da kuma shi'a suna yaɗawa don sun san da'awan shi da'awa ce bayyananna idan sun kyale shi ba tare da sun mai ƙazafi ba ba za su cimma burinsu ba to sai yi amfani da farfaganda na ƙarya da gaskiya domin su yi masa ƙazafi su hana mutane fahimtar shi an gano wannan? to wannan shi abin da malam ke faɗa a nan wajen eh a wasu bai wa nahnu ankarna istighasat ibada allati yaf'alunaha inda qubur al-awliya mu mun yi inkarin istighasa ne na ibada wanda suke aikatawa su sufaye da wasu daga cikin shi'a ko ce da shi'awa a wajen kaburburan waliyai ko kuma cikin fakuwan wali idan wali ya yi tafiya in ya shiga cikin tsanani sai ya kira sunan wali yana so ya kiyasta wali da Allah shi kuma Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake daidai da Allah Allah shi mai ji ne mai gani fil ashiya'i lati la yaqdiru 'alayha illa Allah ga abin da yake ba mai iyawa sai Allah kamar yadda na faɗa misali mutumin da ya rasu ba abin da yake iya yi sai ka zo kana kana ka zo kabarin shi kace ya baka arziki ko ya baka haihuwa ko ga 'yan fashi sun zo ya zo ya cece ka yaya ba zai iya ba a gane amma Allah duk inda kake ka kira shi yana ji kuma zai taimake ka a gane an samu wani malami yana so ya kawo shubha wa'annan da suke cewa baya halatta mu kira sunan shehunan mu mun shiga cikin tsanani yaya suke yi ma ainihin yan sanda waya idan yan fashi suka zo musu hu na fatan gani su kuma biya Allahu akbar irin ya kawo hujja mai karfi din nan to sai ku tambaye shi shi kuma nawa ne lambar wayan shehinka saboda idan tsanani ya zo mu kira shi ga mana lambar wayan shi mun san number wayan kwamishinan 'yan sanda to shehin ka ba yana number waya da zaran tsanani ya zo sai mu buga mai waya mu ce shehi wani ka zo gida kaza dan su ma fire brigade to 'yan sanda suna zuwa wannan gidan ne ba wai suna ba wai sun mutu bane buge kiran su haka ne sannan kuma idan suna rayu ko suna nesa za mu buga musu waya ne su ji mu ji su sannan kuma za su tafo su zo wajen su ba da agaji kaga wannan irin agaji ne wanda ya halatta amma shehin ka yaro suka kira shi ko kuma yana nesa amma ba nan ban waya kawai kana shehi shehi ka zo ka aka mu shin daidai ne da na yan sanda ba abin da ya haɗa su sai wani malami yana so don ya lalata abu ya ce sun ce baya halatta amma idan tsarin ya zo su kira ɗan sanda ko su kira ainihin fire brigade a zo a agaza musu mu kun lura to wannan shine a takaice istigasa na ibada kenan in za a yi istigasa na ibada sai ya zama to wajen wa wa ake neman agaji da shi na wa ake neman agaji da shi sai ya zama sai ya zama hayyun qadirun kuma hadir hayyun qadirun hadirun sai ya zama rayayye kuma sannan yana da iko sai kuma gashi a halacce wasu ma sun sa hayyun qadirun alimun sai kuma hajji rayayye sannan kuma yana da iko kuma ya san ya san halin da ake ciki ko sannan kuma ga shi a gabanka a karmakar lawa ina cika Allah ina buƙatar haihuwa ya roƙon min Allah ko aka maka ina buƙatar dukiya da Allah ka za amma shi ya aka maka ina buƙatar dukiya ka aka sa ka azurta ni kaga ya dauko sifan Allah ya bashi Allah ne mai azurtawa fabtagu inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru la eh wani shi na'am eh ala wani shi gane wa aibi a'a su ka samu suna wali wato wali zai mu ga alamu ce muna zaton ba tabbas Allah ne ya san kowa komai idan ka ce ne tabbas wali ne kamar ka ce tabbas zan aljanna ne eto eh? eh ai waliyansu ne su suna kiransu waliyai ne hmm? na'am sai eh, wani mabiri a ne ai eh, to ai duk wannan ba matsala bane amma wane ne ya halaka shi da hujja kafin ibnu jabiya wa ya halaka shi da hujja ai ba kama hujja da wannan kawo dalilin shi kawai ana iya samun zamani mai tsawo mutane suna cikin wani mummunan fahimta a samu shekara hamsin ma mutane suna cikin mummunan fahimta daga bayan sai wani ya zo ya gyara wannan ba wani abu bane misali kuma malamai suna inkari ne abin da ya bayyana a zamanin kila a wancan zamanin malamai ba a irin wannan abu bala da yanzu da ikari shi ne kila irin wannan barna ba ta zo wurin sau balle su inkari to mu da barnan yanzu sai muka yi inkari sai ka ce mana ai zamanin malamai kaza ba sa yi an gani kamar a ce a ce ainihin kafin Ibrahim taymiya babu a ce kafin malam wani ba wanda ya taba inkarin sadaka bakwai kila ba a sadaka bakwai a wancan lokacin hmm? shine wa alaikum salam wajen eh tambayan da bawan Allah ke yi shi ne lokacin da ake ta tashin bamamai a Najeriya akwai sanda mutane lokacin wancan mulki din da aka yi akwai sanda mutane suka zo lokacin da ainihin wannan shugaba mai ci a general muhammadu buhari ko militaya ko lokacin da yake ya zo zai yi campaign a wani gari sai mutanen suna daga murya ka cece mu ka cece mu za mu ɗauki wannan a matsayin istigasa na ibada ne la ko ai sun yi magana gasu gashi ko mai suke nufi don Allah in ka hau kan mulki kai maganin wayannan ba ba ba irin ba za mu dauka cewa sun yi shirka ba ba irin wancan nau'i na istigasa bane wanda kila da a ce yana yana asorok sai kuma mutum bayan yayi sallah ya idar da sallah sai daga murya ya ce ya Muhammadu Buhari ina cikin tsanani ka cece ni ya Muhammadu Buhari ka ceci garinmu daga bama bamai kamar ya idar da sallah sai yi wannan kaga wannan akwai mai matsala amma idan sun kira kafafen yada labarai da 'yan jaridu bayan an gama firar ta ce don Allah a gaya mu shugaban kasa ya cece mu yaya kaga wannan sako zai kai gare shi kuma shugaban zai zo ya yi abin da yake iyawa gwargwadon ikonsa wajen ganin ya kusan musu da wannan tsanani inda suke ciki Allahu a'lam amma yujibul mutsar idza a. wa shi mutum? wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma Allah na me kace wala idan mutum ya karɓi musulunci bai damu da yin sallah ba a mai nasihohi idan mai nasihohi bai amsa ba to amma za a dauke shi har yanzu dai ana tare da shi a yi ta kokarin janyo shi ana janyo shi in an gamu da shi za a iya mai sallama saboda kada ya zo ya rinda gara a ce yana tare da mu a lalace da a ce ya rabu da mu gaba daya an gani asali mutum ana daukan shi ne musulmi inda ya musulunta har sai an samu abin da ya fitar da shi tabbas ba wai da zato ba ba a cewa ana tunanin yayi rinda sai an tabbatar yayi rinda hmm? shi ne Ya yakin bane? a to idan fara an fanci an fanci ta bar musulunci kaga tana da munafika ta tana da ce na yi kenan yau wa idza da zina amanu kalu amanna wa idza da zina amanu kalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم إن وانا عندي ألقى يبينها في الله فأنا أجل أبن دي يبينها لا يكونش amma ba a hukunci wajen fita musulunci da shiga ba a hukunci da zato yadda aka tabbatar mutum ya shiga musulunci haka za a tabbatar ya yi ridda an gane al-yaqin la yazulu bi shakk eh masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik